assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a sunana yau sai na dawo kamar yadda kuka sani a yau ma wannan satin gashi mun zo muku da sabon shirin namu mai sula ka faɗa ra'ayinka ka faɗa ra'ayinka ya kama saba ka muku mawaka yan rawa kai hada masu komedi ma a kuma cikin wannan babi namu yau muna tare da wani babban babanmu wato mai suna fresh zikurus frazikus da shi dan komedi ne kuma mai ba da wasa na barkwanci bangaren madatsin hoto irin nasu frazikus jama'a suna so su ganka ya kamata ka bayyana barka da isuwa ko ni ma dai za a yi komedi ne ah, habawa ne yi kai ko ne <laughs> ne to masu kallo da saurare za su so su ji sunanka kuma daga inda ka taso a cikin wannan fili na mai suna ka faɗi ra'ayinka eto eh na abdulmalik yahaya wanda yake zama a garin kaduna unguwa kabala costin wato wannan frenzy cruise din da kaji ana ce mun na samo asali ne tun daga lokacin da na fara wato comedy haka mm. fresh din nan wata fara ce da aka kawo lokacin na ce mata kai nan Eh. ajiya ta yi fresh wato da irin dai in zan din da zaka irin dai fara ce ta damu sosai ta yi kyau eh. kau sai ka ta yi fresh da irin da yanzu suna na gane an samu akasi ne da na sha furan mu shooting wani bidiyo hmm. to da na sha kawai sai na hau barci. Allah bidiyon da ba a baki na to masu kallo dai kudi inda muke tattauna mu take kasancewa da ni da ainihin jarumin nawa gogana a cikin wannan sati ah, kada kuma tare dai kamar yadda na gaya muku wannan dandali yana kawo muku mawaka da 'yan rawa da 'yan fim duka da sauransu yau da ya gani na tare da bangaren masu shirya komedi na bangaren barkwanci na dariya kwanaki kayi wani komedi na maganan zuwa south africa to kuma gashi na ga komedin ya yi kyau sosai ya zaga duk inda ya kamata mm. to ya maganan zuwa south africa an samu an je ko ba a je ba Eh to an samu an je ba je ba hmm. saboda na loda fasinjoji iya fasinjoji ina da ba indiya ciki hmm. ina da dan china ina da bala me na wannan masu yara na banifi eh. to dai mutane dai da yawa na ɗibe su a cikin motar a dai taka cike nan dai ka haɗa kowane yare na sassa da gefe da gefe da kowa na haɗa tare da kwandasto na bala wanda aka fi sani da jiniyo eh. kasancewar ya dan samu rashin lafiya ne shi sa ba mu taho da shi lamba ba da na ji kiranka to mun gode sosai a ah, masu kallo da sauraron mu kada ku gaji kuma kada ku ko kadan ku kauce daga cikin wannan abin za mu je ah, mu dan shashe da wani na'ura ta su guda ɗaya to wanne za ka ba mu ne daga ciki ko dai kowanne musa ai kowanne kawai kusa to masu kallo lokaci naku a dan huta kaɗan a je a kalla kai da to eh Allah bai ka kira mana fasinjan nan oke to ka je san south kan nan shigan dare nake so in mata to yalla bai fara kiran fasinja kasar waje kasar waje kasar waje dari dari ya tafiya ne dari dari kasar waje ta waje dari dari kudin ka fa dari ne fa dariya zan je a kasar waje dari dari arha shiga shiga shiga shiga kasar waje ɗari ɗari ba ɗari ɗari ɗari ɗari kasar waje ɗari ce fa kasar waje kasar waje kasar waje ga waje sun zo hudu hudu kana hauka ne ka ci gaba da kiran fasinja zan kore ka ka san ba lokaci ɗari ɗari ɗari ɗari kasar waje kasar waje akwai na tafiya ne kasar waje kasar waje 100 100 wallahi naira 70 ne a 100 dari ne shiga ko da butu ne yalla bai a bude mun budu ne na ji zai shiga wai budu 70 yalla bai a bude mun budu na shiga shiga a go a bude inside inside where is the 70 ni dai indian nan kawai nake so ne hello babe I swear na now I dey for car, I wan just win there for yourself. Eh na na 100 naira myself. you know say na gara basa next level kawai kin gane a ah, zan kira ki na ki a ne kan mun kudi ba sai wani a mota ni ba ni eh, ba ni shi ga shi na wani wannan ba da ya ya bring out ni ba ba si ka gode bro na ko ana tsaya wannan Yawwa alhamdulillah. Ko ga mu tafi kawai. To kafin mu tafi ya kamata mu yi addu'a. Domin daga nan straight ba gargada sai South Africa. South Africa. South Africa. South <laughs> Africa. matsiyata da ku zauna na kira south africa duk sun fita barin kira da ne ci gaba da kira mana fasinja ai yanzu aka fara business ka dawo kenan <laughs> barkan mu da dawowa a cikin wannan shirin namu na mai suna ka faɗi ra'ayinka kai kun ga da yadda muka ci gudu ni ma irin sai rage tashi akan dandamalin nan ban ma san ina nake tunanin tafi sub afirka ne ko kuma yanzu a gida <laughs> fresh na'am ah, wannan comedy naku ya kyau sosai allah kuma ya kara hazaka kwanaki na ga ka saki wani bidiyo na wata yarinya saboda irin eh, makantan soyayya da ya kama ka mm. je kana yana wata yarinya a matsayin ba ma ka sai ta bace ta fito wai yarinyar nan mm. kanwan kace ko kuma ni dama irin da yarin da kuke irin hattuni da ita daga ta iya abin sosai irin abin ya bada da mamaki ya bada kallo mamaki sosai ya abin yake ito eh wannan yarinyar da ka gani kanwata ce eh. maman mu daya baban mu daya da ita ikon Allah lokacin da na ji labari bidiyon an yi script shi wato mm. yahuza sai na dawa film production ya kira ni mm. ya ce wato bidiyon nan da muke so mu da kai muna bukatan wata karamar yarinya a ciki sai na ce mai gaskiya tafiyan mu ba karamar yarinya sai na je na danyi wani tunani sai na ga ya dace in sa kanwata tunda in dai jini na ne za ta taka rawa a kai ranar sai na fara eh, eh, in ban yanke ka ba mm. shin dai kana nufin kenan ya wasu sai na shi ke tsara muku dukkan wani abubuwan nan to wannan sai na dawo menene kamfani ne shi ko kuma dai menene shi yake eh to yahuza sai na dawo shi yake mana directing hmm. yake mana pop dop ko kamaraman eh, kenan ko kana nufin dai bangaren dauka dauka ah, sannan shi yake mana wato tacewa editing din bidiyon kuma duk muna da kamfanin ne kamfani ne na fim hmm. sai na dawo film production to shine muke amfani da wannan kamfani mu ma muke yin waɗansu videos din comedy kamar skit haka muke ci musu to yanzu kana tunanin a cikin wannan watan ko kuma watan gaba da zamu shiga akwai wasu wani sababbi wanda aka ƙara kawo masoyanku da sauransu eto eh akwai wani mm. wato wannan bidiyon na ci wahala bidiyon za a yi shi da safe ne aka so a yi amfani da awara mm. da kyar dai haka haka dai sai dai muka yi amfani da fanke lokacin wurin shutin din akwai abokin aiki na ma da eh. habbanken shi ya faɗi ya ci ƙasa to wannan shine sabon bidiyon to to shikenan mu muna da muna sauraron ka duk lokacin da Allah ya sa wannan comedy yayi za mu same shi Allah ya sa haka to eh, masu kallo da saurare muna ƙara godiya da ba mu lokacin ku da kuka yi akan wannan shirye-shirye na na mai suna ka faɗi ra'ayinka kada ku manta a yi mana subscribe din wannan channel mai suna yahuza sai na dawo channel youtube a danna mana ƙararrawar sanarwa saboda duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zai same ku har inda kuke muna godiya sai wani mako fresh muna godiya da zuwa mun gode sosai da fatan muka gayyace ka zaka ansa goron gayyatar mu kowane lokaci muna godiya to a ƙarshe me zaka iya ce ga yan kallo eh to na gode domin tunda na san kowa dai yana kallo gaskiya ne kuma an yi dariya na tabbata wannan bidiyon da kasa na south africa wani ma sai ya ji kamar yana cikin mota ai ni kakin kai na ba to muna godiya sai wani mako in allah ya sa muna dare da lafiya mun gode